لي السهاب وهازم أهزاق الذي أنزل الفرقان على أبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ne ga watan رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa 1444 wanda ya dade da 29 ga watan uku shekara 2023 a wannan masallaci na tunawa da shehun malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man jinawa a cikin wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muna roƙon allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula allah ka sa kur'ani ya cece mu duniya da lahira wanda aka ce mu yi Allah ka ba mu ikon yi na bari Allah ka sa mu bari duk abin da aka ambata cikin ƙur'anin nan na rahama Allah ka haɗa mu da shi na azaba kuma Allah ka tsare mu da shi jiya mun tsaya cikin muna cikin suratul ma'ida mun tsaya aya ta wato hamsin da bakwai da takwas za mu tashi hamsin da tara amma kafin alaran ma ya karanta akwai wasu abubuwa kamar haka na farko akwai tambaya da wani uwa ya turo min daga jihar kebbi sautiya ce saboda muhimmancinta na ga kamata sai na danna sautin tukun da mutane sun ji sannan sai in biyo da amsa da kuma wasu bayanai muhimmai da zan yi a yau inda ba makasudi ne kawai ka zo kawai mutane tasiri hatta halin da ake ciki wanda ya kamata a yi amfani da lokacin aiwa al'umma saujihi a fuskantar da ita don me ya kamata ta yi a ce kuma an ja baki an yi shiru ainihin wato a kan wannan din bari mu ji tambayar tasa assalamu alaikum warahmatullah suna na duniya adamu a tayaro mataimakin shugaban jiri social media na kasa a ah, kan wakalla muna son kudan yi mana tsokaci dangane da abin da shi'a ke yadawa a yanar gizo na cewa sun ma'acin musayama ilan laili ba da yin magariba ne ake shan ruwa ba ko kuma daga rana ta faɗi sun cikin dare to da allah wannan yana da kyau a yi mutane bayani domin ko mu watsa saboda mu faɗakar da mutanen da ake son a ƙasar sai na biyu kuma kun ji tambayar ta farko in shi ana yada cewa sun ma'akin musiyama ilal laili a cika azumi zuwa dare ba kamar yadda ahalis sunna suke shan ruwa ba da zarar rana ta riga ta faɗi dama babban asalin bata a duniya shine fassara ƙur'ani da kanka ba fassara ƙur'ani yadda manzon Allah ya fassara shi ba aikace nan ne dama inda babban bala'i yake a wannan kuma ita ce fahimtar ɗan kalakatu ɗan tatsi ne wanda ake ce musu munkiru sunna masu musun sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa annabi sun atimmu siyama ila al-layli a cika azkimi zuwa dare daren nan Allah ya faɗa mana cewa inna rabbaka alamu, annaka taqumu adna min sulusayil layli wa min wa nisfahu Wasu lusahu, to da Allah ya ce a cika azumi ila layli zuwa dare nusahu aw mai aw sulusahu ko mai an fahimta ai wanne daren za a cika inna ilayati sannan Allah ya ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusay layli sulusahu ko wa nisfahu sannan sai rabu ma to wannan daren za a cika azumi nisfahu aw sulusahu kaga ba wanda zai maka bayani shi war manzon Allah sannan da qur'ani yace kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin da sharrin dare idan daren yayi duhu kenan akwai dare mai duhu akwai dare marawa mara duhu to wannan daren za a cika azumi zuwa gare shi wanne ne da ka asalin bata daga lokacin da mutum ce zai dauki doron qur'ani ba tare da yadda annabi ya aiki da shi ba a aikace wannan inda balai ne? to wanda kuma dama ya san shi'a ba abun mamaki bane domin su yan anti sunna ne an fahimta yi galibi biyar cikin abin abinda ka sani a sunna to kishiyarsa shine shi an ci ai abinda ma aka ruwaito a littattafansu wanda ya daidai da ahalin sunna abinda imamai suka ce suna yi zaka ga ba sa yadda da wannan amma sai imami yayi shi ne a babin taqiya yanzu duk wanda suke bibiya ta na sha ta maganan ɗage wando wannan Mun san cewa abin da ya tabbata a littattafan shi'a shine ɗage wando suna ne amma wani ɗan shi'a ne don ɗage wando ka je ka duba littattafan su ƙarƙashin wasu ya baka fatsakiyar Ya tasiri za ka gani kawai da mu mun tsaya akan abin da manzan Allah ya tsaya wannan dai qur'ani ne sulusahu da nisfahu dare mai duhu da mara duhu in ba manzan Allah ba wanda ya sai fassara maka wani dare Allah ke nufi ka sai aikin annaba a aikace sai ya nuna cewa da zarar rana ta faɗi shine daren da Allah yake nufi nan kawai mu mun tsaya wanda ya ga karatun shi ya wuce na annabi yana da damar ya wuce shi in kuma dama in shi'a ne ban yi mamaki ba don dama duk abin da ka sani a sunna ku dama tasa'in da biyar cikin ɗari ko tasa'in shi shi yasa dama in shi'a ba su yarda da shi ba bukarinka musulun ɗinka kaka ɗauka waɗin shi'a ya yarda da shi nan mun zo mun nuna muku cewa ga littafi ma tafsiri na qur'ani sannan ga littafi ma wani ya rubuta shi qur'anin ma an tattarza shi sannan mun zo mun karanta muku nan cikin usulul kafi ga ruwaya ingantacce an ce ma hadisi zo da qur'anin gaske dan wannan ya gudu da qur'ani ya danna cikin kogoto wanda yake da aqida cewa wani ya gudu da qur'ani ya shige kogo da shi to dan ya fassara wannan wannan aya haka ya kamata ma sai mamaki har bai kamata kai mamaki ba to wannan ita ce tambaya ta ɗije bari mu ji ta biyu magana cewa man kana minkum maridan aw ala safarin ta iddatun min ayyamin ukhra suka ce ko inda ba a yi shawara da kai ba an riga yanke hukunci din dai kawai ka rashin lafiya ko ka sha azumi ko baka sha azumi ba in kuma ka yi tafiya ko ka sha azumi ko baka sha azumi ba kawai sai ka so wannan shi ma gaskiya sun ɗibi zuga sosai mutane na suna jin su akan wannan so mun iya bakin kokarin mu amma na sun cewa idan kuka yi bayani kuka yi bayani sala sala da kamar da aka cewa in bayani su barar kwalo in Allah da muka watsa shi za mu ceto mutanen da aka so a bata insha Da kuɗi. Ƙarƙashin wai kamar kana wa man kana minkum maridan aw ala safari ba Allah yace fa iddatun min ayamin ukhra ba to sun ce ko ka ci abinci ko kaya azumin sai kayi sai rama saboda jahilai ne sun manta akwai takadiri na fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara sai ya ci abinci to tunda ya ci a wa'annan kwanakin fa min min ayamin ukhra sannan da tafiya da rashin lafiya iri biyu akwai rashin lafiyar da za ka ga mutum yana rashin lafiya zazzabi ne zazzabin da gashi yana rashin lafiya amma bai iya hana shi azumi haka ne to wannan dan bai ajiye azumi da ya cika ai babu matsala a ciki kamar yadda rashin tafiya iri biyu ce shi yasa na Allah ya faɗi cewa laisa min birri bai daga cikin da'a ga Allah a siyamu fi sama. malamai suka ce azumin da za ka yi ka sha bakan wahala kana halin tafiya to shine bai cikin da'a ga Allah amma yanzu kamar na taso daga Kaduna na taho Zamfara ko da na taso da safe wajejen karfe 8 ko da karfe 1 kafin ta na shigo nan garin mai wahala a ciki wanda in misali yanzu a ce akwai tashar jirgi a Zamfara zaka je airport kawai ka hau jirgi ka yi Abuja abinci nawa jirgi zai kai ka Abuja Eh? ba tafiya ba ce ba shi kenan saboda tafiyar minti ashirin biyar saboda sunan tafiya a jirgi saboda kawai kafa kowa san banza sai ka ce ka fasa azum sannan yin azumi akwai rukusa akwai azima idan za ka iya wannan sauki ne Allah ya kawo shi yasa ai a ƙarshen ayar Allah sai ya ce yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al usra Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku bai san tsananta muku ne yasa an ka ce in kana halin tafiya ka ajiye in baka da lafiya ka ajiye ka ci abinci amma ba kana halin tafiya baka ajiye azumin ba kuma an ce baka ci abinci ba kuma sai ka rama domin amfanin wahala eh baka da lafiya baka ajiye azumin ba baka ci abinci ba kuma bayan sallah an ce sai ka rama wannan kwata kwata ya ma saba da adalcin Allah subhanahu wata'ala wannan ne to wanda kuma ya ga dama zai iya ɗaukar wannan fahimta a je ka kinkima ba wanda zai hana ka liya halika man halaka an bayyana sun wahaya man haya kenan kai in za ka shiga wuta ka shiga wuta da dalili Shi kenan ba wanda zai hana ka to wannan ita ce nukta ta farko nukta ta biyu akwai kwanan nan kun san dama muna magana akan abin da ya shafi ayoyi ne da suke da alaka da yadda kafare suke nuna wa addinin musulunci biyayya so a yi haƙuri bari zan saka wannan sannan zan biyo da wasu bayani akwai wata mata na san kwanan nan da kun ga abin ya saka social media ta zazzagi malam sani haya ta faɗi wasu maganganu tare da cewa maganganun da malam sani haya a baya ba duk maganganun da nake goyon bayan shi ba kuma zan zo zan ba da shawara ga malamai lokaci ya yi su sani cewa in an kafa maka kyamara kana magana ko a falon ka ne kai kaɗai to ka gane cewa ba fa da mutanen falanka kake magana ba da duk duniya kake magana ba ka san me za ka faɗa kafin maganan cime ka fita so yanzu wannan ita wannan bata isa mai magana a kanta ba duk iskan gari kawai ya kamata a samu tunda ba karatu sai ba ba aya ta ja ba ba hadisi ta ja ba in iskan gari kawai ya kamata a samu su tattura mata a shari'a irin yadda ya ababin famani ta da alaikum fa ta zo alaihi bi misli ma ta da ke nan. amma ni ba na ganin fa'idar wani malami zai bata lokaci a to yana mai mata da ansa ta ma samu wata kima kenan ko kuwa yar iskan gari ce kawai a samu dan iskan gari nan. ya mayar mata da amsa ba shi nan kai amma wannan tun da shi da sunan malanta ne a cikinsu. su to dole za mu ba shi amsa daidai da maganganun bi sannan kuma in zo in biyo da wata matsala ku yi haƙuri in ja hankalin malamai a kanta in ba su shawara Allah ya sa su ji a ya haƙuri shi ma wannan a saurare shi ba shi abin da yake faɗa jama'an na dai son ku duka cikin sunan Yesu almasihu na gode wa Allah da ya kama wani a ya haƙuri wannan lokacin da sun shiga gobe shi ya ya jindu ko ina da niyan zama musulmi haka domin shafi haya da ana raba da musulunci har abada ban sani ba ko mutane suna ji musulunci ba yau da su abin ah, kamata muryin ya zama haka ba jama Allah bai son ku duka cikin sunan Yesu Allah amma yanzu ana biya na gode wa Allah da ya kama wannan daukar Kitne ki hayat kıcındır. Ya ama ko ina da niyan zama musulmi na Jama'an na bai

ko yana da niyyar zama musulmi saboda sani haya ya fasa kuma saboda sani haya Allah ya raba shi da musulunci ya yi wasu maganganu za ku ji bari mu ji Yeah, that's it. a cikin a cikin gaskiya wai ne ya musulunci ta zama yaudara ta zama danniya ta zama mai ta zama murɗiya cikin maganganunsa na kaunatan talakin nan nan amma ka jefa ka ba takwa ati fahim gari zo ọmọdé pẹ̀sẹ̀ mai ayatan liki kana gani kana karo da kowa to bari kiya maka wannan shekara za ka zama maka da taki in dai na ke bi shi ne Allah za wannan shekara kun wannan za ta zo malin sani haya da tsaki kuma zai ga azaba wannan shekarar. wannan fasto ne fa yake faɗar wannan magana akwai ta ƙibi da zan biyo da shi wani mu da kike kai ne ta sa lalo an cinka yaya tundu ka sponsorin terrorist yadda da kidnappers na hannunka masu kashe-kashe suna ka da shi ne sa'an da ka ja lalo ya zama maka karen farauta kana kwantar da tarzoma ka nuna ma duniya kai ne terrorist mai sponsor terrorist a plateau a fili ka ya turu kungiyar malam salihani ke safan salantin terrorism a jihar plateau wadaka yanzu kun ga hatta kisan da aka yi wa musulmi 'yan ɗariƙa da suka fito daga bauchi kun san shekara ɗaya da ta wuce ko biyu mutum talatin wanda tun da aka kashe shi har duddin najeriya ba wanda zai ce maka ga kotun da ake shari'a da wanda suka kashe su sun kashe banza a wajensu kuma babu abin da ya biyo baya to wannan ita ce najeriya da muke zaune a cikinta amma ba za ta da wajen shi a asirin ya ba ya tori da mai da fata da murtiya mun yi tsata sun yi ci ba daidai ko kuwa da baki na musulunci na murtiya da jamiya a makarka kamar da Qur'ani ta ce biyar ayar ko ta ce duk wanda ya fiti da mumuni gobara da ta, ba ta rabu da gidansa ba mumuni mai gaskiya ne mai tsoron Allah mai imani mai daraja wanda shi ne yake ba da sana'a a ko'ina da ce ba kai ne ka sa lalon da ka duka ziga mun fulani domin kai ne krakin tofa amma da suke kai ne ka sa lalon a kan kudara sai kan kasar ne yan ta'adanka don Allah a rufe ma musulunci asiri ku bar musulmin nan namu ne ya riga ya ba mu plato a hannu bari mu sake nema nan kare ya sake a tabbatar mana da plato mu yi mulkin plato ta wajen su yare yare domin mu ci ma buron mutunci ka samu su yare yare kana share duwawu ka da su yare yare plato don kuna kwanta maka kafe suna kwanta baka kafa a zaure ni baka cuta da ka zama allansu kokarin kiya maka da iko da jikinsu ya bayi a cikin maka suna goma aya ɗaya na karya munafurcinka na la'anta ayyukanka yadda na la'anta ayyukan na nan da mutane so ya bada da zuba kuma ana yana kan aiki na shekara taba nun yaran sa da jikokin sa Na no no no na karasa a kan ayyukansa na sati na kowane sati na kujiyar plateau wanda yake nufi sati na kujiyar plateau a ɗauki abin da na plateau a ba musulunci shi ne sasu kauce manu ba kana ga kan ba musulunci ìdájọ́ ìjọ kúnjá yàtí kúnjá sẹ́kọ̀ nẹ́fàtì máa nà lọ kó sẹ́kẹ̀ ní máa yẹ jáàrò tó bá jẹ́ ní kẹ̀mọ́ bá pè ní ẹ̀kẹ́rà kẹ́kù sọ yàrá tí ọ̀gbẹ́ni sẹ́kẹ́tẹ́ mọ́kà wọ́n da aka turo su su shiga ladi shafi safi suna safi da addinin musulunci suka sakandare aka cincino su aka kayan safi da kayan safi na je na gani na ɗauka shi yana bidiyo na da su samo koya wanda suna samun sakan dare a lafi Allah ya karye ya tona asiri ko da suna da layan bakawa ne sun riga sun shiga sun kwana a sai na police station na labi domin ka sani babu nafikin da sani safi da kasa plateau ya kwana lafiya a cikin sunan Yesu, cikin iko Yesu, cikin tarata Yesu, cikin kaunar Yesu, cikin alherin Yesu, ina kaunar yayan domin Allah ya yanzu ya nuna cewa idan ba kai ka sa gwamnati ka shirya machinery za ku dinga sanya zama wanda ku kai ba kai ne ka sa hannu ba su dinga kawo yaki a dinga yin yaki ba salama plateau domin ba na amma da kike nasa ne yanzu to wannan kaɗan daga ciki kenan akwai wani ma sunansa fasto ɗan rikici sunansa ma kenan irin maganganun maganganun ba su da kyau maganganun da ya yi maganganu ne kamar haka na farko ya faɗi cewa ko yana so ya zama musulmi ba yadda za a yi ya zama musulmi saboda malar saniya shi musulunci dama arziki ne da ba kowa Allah yake wa ba ya kamata ya gane haka shi yasa zaidu da ya musulunta Allah ya ce wa ittaqulu lillazi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi shi yasa ma ga Allah madaukakin sarki yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina idan Allah yayi yana da rabon ya musulunta ko yayi wannan gabar da malam sani haya wani ya bata yake ganin malam sani haya bata mai to wani kuma na iya jan ya mai daidai ya zama sababin musulunta sa na biyu ya faɗi cewa musulunci ya zama yaudara ina ganin ya bambanta tsakanin musulunci da musulmi ba da abin da wani musulmi ba ne ya yi ake hukunta musulunci da shi kamar yadda su suna wa junansu adalci ba duk abin da kirista ya yi ba ne ake hukunta kiristanci da shi in ba haka ba kuwa yanzu ƙasashen da aka fi kashe musulmi a duniya wani ƙasashe ne suke jagorancin kashe musulmi a duniya ba ƙasashen da suke na kiristoci ba ne uwa uba amerika na ciki ingila na ciki da sauran ƙasashe mutum na ƙasashe ne wanda kiristanci ne ya fi ƙarfi idan muka zo muka ce kiristanci ne ya sa a haka kai kana ganin ku kuma an muku adalci yana da kyau ya fahimci wannan ya gane wannan amma su ba sa yin adalci ta yadda in wani musulmi ya yi abu sai su hukunta musulunci dawa da shi a daidai lokacin da ta yi musulunci ma fada da abin yake misali yanzu cin amana wanda musulmi ya ci amana ka sai ka hukunta musulunci da shi dan Allah musulunci yana goyon bayan cin amana ko yana fada da cin amana ne fada da cin amana yake ba goyon bayan cin amana yake ba wannan ita ce nukta ta biyu da yake musulunci ya zama yaudara ballantana ma babu maganan ainihin wato yaudara a ciki abu na uku ya yi maganar abin da ya shafi munafunci sannan na hudu ya yi maganar abin da ya shafi 'yan ta'adda kinnafas gabanin saniya yana da alaka da su gurin ɗaukar nauyinsu kuma a jos garin da fasanta ɗin musulmi bai wuce arba'in ba ko arba'in da biyar wanda ba musulmi wasu suke da fasantin hamsin ko kuma ainihin wato arba'in da wani abu hamsin da wani abu ko zuwa sittin wai a wannan garin ne yake ɗaukar nauyin kidnapper shi yasa wannan abin da yi kilimin ne na damiji da yi kuma tun da ya ayyana suna wala ya kamata a maka shi kotu ya kawo inda malam sani ya hayaki ɗaukar nauyin 'yan ta'adda wannan ya kamata bai kamata ba hukumomi su zira ma irin wannan ido ka tashi kawai kai da'awa akan wani kaci ya faɗa abu kaza abinda kuma kai ma in an zuwa tsayar da kai gaban kotu kawo hujja a kan shi yana da ainihin wato wahala a kanka sannan abu na da bai maganin cewa mutunubi ya ci zaɓe ne mu ma kaddara cewa an samu kurakurai amma ka manta obasan da shekara ne akan mulki jonathan ya zo shekara nawa kaga mu ma muna da dama mu ce duk zaben da wayancan suka ci ba zabe ne? ko kuwa da dama ita harkar demokradiya in kana nema wani na nema ko zabe na Allah da annaba aka yi aka ci in dai baka samu yadda kake so ba kana da dama ka ce mu gudu ya ba to kuma dama abinda mutane ba su gane ba tun daga lokacin da aka sauka daga tsarin shari'ar Allah na ƙur'ani da suna wajen ya za a zaɓi shugaba to tun daga lokacin magudi kan magudi ya ke tafiya ba shi ne ƙa'ida amma tare da haka ubasan je zo shekara takwas al'umman musulmi ba su damu ba jonathan ya zo ne ba su damu ba inda a ce wa'annan mutanen suna da kunya ya kamata a suna wa al'umman musulmi kara ya kamata shi wannan fastan da yake wannan maganar a ƙa'ida idan an ce ga gwamna a jiha ga mataimaki idan gwamna ya samu matsala wa yake tsayawa ya hau kan kujerar me ya kawo jonathan a karan farko ba ƙaddarar mutuwar Umar musa ba ita ta kawo jonathan amma ku duba ku gani a jihar taraba ɗan baba sun tai ya samu mai matsala na hatsarin jirgin sama ya zo biyu da lafiya wa ya kamata ya hau matsayin shi mataimakin shi da yake musulmi ne wallahi ku da ɗan baba sun ce ya mutu ba su yadda mataimakin shi a naɗa shi a matsayin gwamna sai dai aka bar shi a matsayin aktin gwamna har aka sake zaɓe suka aka kayar da musulmi wanda kuma kun ga abin da ya faru bana a jihar taraba kun gani aiwa ma ƙomi lutin minkum bi ba abu bane wanda yake da nisa sannan jihar filato da population ɗin musulmi ƙaranci ya kai arba'in cikin ɗari amma ba a iya ba su mataimakin gwamna kai ba ma mataimakin gwamna ba har yanzu kun ga kujerar gwani muhammad alƙali su kuma da suka tafi sai suka yi rashin dabara saboda son zuciyarmu da kowa bukatar sai sosai ta biya kuma idan wani abu ya taso ba ma kallon mas'uliya ta musulunci kujera ce kwaya daya kun ga da yadda muka ta addu'a a baya yadda aka yi zaben aka murta zaben aka je kotu muka ce dan Allah mutane su taimaka da addu'a aka yi ta addu'a gwani ya karbi kujerar a kotu wai da aka zo za a sake yin election din nan maimakon musulmi guda biyu su haƙura sai ya to da wanda ya zo a jam'iyyar nnpp mai kayan marmari suke ce mata ko da ɗan jam'iyyar apc da shi da ya zo da jam'iyyar prp wanda yake kan kujera su uku musulmi sai aka bar kafiri ya zo a jam'iyyar pdp rashin haɗin kansu da rashin haƙurinsu da hassadarsu ba zan yi haƙuri ba in duba matsalar mu ta al'ummar musulmi in haƙura don da kujerar ta bar hannun gwani ta koma hannun wanda ba musulmi ba Su wannan yana daga cikin matsalar da muke fama da ita su ba wai maganin chief of staff ba na gidan gwamnati ko sakataren gwamnati ko chief service ko kai ko dan majalisa yanzu wallahi in suna da damar su hana Jos sai an yi Jos ne za ka samu a haife ka a guri amma wallahi baka isa a yi maka injijin din wajen ba wanda kuma dokar najeriya kowa ya san ta hana cewa in dai an haife ka a guri kai dan me kai dan gurin ne to shi yasa na faɗa nake cewa idan muna magana mu da muke rayuwa a Kaduna da wasu gurare kai da kake rayuwa a Zamfara ko a Sokoto ko a Kebbi ko a Kano baka san abin da mu muka gani ba muke magana ba daidai bane kai mana mu'arada dan abin da muke mu sa ba shi bane kai halin da kake rayuwa baka san dalilin da yasa muke magana ba su wannan yana ciki sannan abu na gaba maganar da ya magana yana maganar tsafi kafin nan da yake magana da ya san aƙidar malam saniya haya da da ka lizimci alaƙa da tsafi ko alama ne kwata-kwata baka da alaƙa da shi ko aƙidarsa sannan magana ta ƙarshe shawara zuwa ga malaman addini ire-iren su malam saniya haya da shugabanninmu lokaci yayi da ya kamata aikinmu ya yi yawa maganganunmu su kaɗan ba daidai ba ne na sha zuwa na ce muna da organization muna da aiki amma ba na zuwa in faɗi tsare-tsarenmu a kan social media yanzu zan zo da tsari nan dukkansa duk muhimmancinsa wala ta yi ku na gabana abinda kawai za ku shi ne ku tabbara a tashi amma menene natijar da za ta biyo ta aiki wata fomular zan iya kawowa maimakon wanda na faɗe su saboda ita ke musu amfani sai bangaren opposite din su za su iya ɗaukar plan ɗin da ni na kawo kuma a gurin karatu kuma su dawo da plan ɗin su yaki da shi a kanmu wannan shine abin da yake faruwa saboda haka lokaci yayi malamai su takaita maganganu musamman akan social media sannan su yi aiki aikin ya fi maganganun yawa sannan a ɗora mabiya a kan wannan bari zan baku misali kowa ya san a zaɓen peter obi addini ya yi tasiri amma kun ga inda suka yi taro suka daga hannun peter ubu suka ce ajidin najeriya a zaɓe shi ko ta ƙarƙashin ƙasa suka yi aiki to don menene zai zama mu duk maganganun da mu ba za mu iya yin su ba sai akan social media za mu yi su ba za mu iya yin aiki ba ba za mu iya yin tsari ba mai tamfidin tsarin sai akan social media za mu yi su wannan wallahi ba daidai ba ne lokaci ya yi da ya kamata da malamanmu da shugabanninmu su fahimci haka kuma su gane haka wannan dalilin ne sa kake ganin nake zuwa in ce in za ka ba mu kuɗi ka ba mu kawai mai aikin addini ba dole ba ne sai na maka bayanin ya zami da kuɗi saboda yanzu ƙasa ce dama kuke rayuwa a cikinta akwai ku akwai waɗanda ba ku ba duk sanda ka fito kana bayani kana cewa ga inda za ka wani kana faɗar ga inda za ka to da ka ba da labari cewa za ka je ta hanya kaza za ka ba za ka tsallaka gada kaza sai je ya karya gada kafin ka zo shi kenan fa abin da ake yi kenan fa to saboda haka malamai musamman shugabanni na addini su taƙaita maganganunsu a social media aikinsu ya fi maganganunsu yawa mu taƙaita maganganu a social media mu yi ƙoƙari aikinmu ya fi wa maganganunmu yawa sannan hatta in siyasa na in za su ba addini gudunmawa to shi tsarin da a kasar taimakon addini ta kasa sama da taimakon wa addini na ainihin wato fili wannan shine taimakon da za su yi ma addinin musulunci su wannan yana daga cikin shawarar da muke bayarwa Allah ya sa sun yi. sannan kuma ire-iren su malam saniya haya da duk wani malami a Najeriya da yake shugaba ne akwai yanzu wani kalubale babba kun gama cewa a zaɓuwa da saboda addini kwat ok kana da dama ka faɗi ra'ayinka ka ce aiwa ne ba masu kan kowa ko a baya dalilin da ya sa maka fara rigima da wasu tuhuman imanin mutane da cewa wani munafiki ne a'a abin da ka fahimta isi jihadi ne kana iya yin daidai kana iya yin wa don ka zo sai ka ce ina ganin a yi kaza saboda dalili kaza sai ka bar mutane su yanke hukunci amma lokacin da matsala ta koma ta imani da kishiyar imani ta munafunci jiki to yanzu matsala ce da take buƙatar dalili a fili daga Allah da manzan Allah yanzu an gama wasu abubuwan ba za mu yi magana a kansu ba don lokacin magana bai ba a kansu amma yanzu ƙalubalen da ke gaban malaman addini zan fara daga jihar zamfara da aka ce jihar shari'ar musulunci ce yanzu akwai wata makaranta a nan garin a ƙauren na modaro wannan makarantar sunanta fatima ta maryamu watakila ba mamaki wani yana garin nan bi ma sani ba fatima tawa ta maryamu dala wannan makarantar ta suwaye ba wani ya ta kahirai ta ko to ba sa son wannan sunan wai sun gina firamare nursery and primary school da kuma secondary school abun bakin ciki wannan makarantar 80 cikin 100 a fagarin gusau jihar zamfara jihar da aka ce ita ce jihar ta mai ta musulunci sannan ɗalibanta 80 cikin 100 musulmi ne ana ɗauke da kuɗin da musulmi ke biya na rantsi Allah duk duniya ban ga wani malami da isa ya ce min ya halatta ba fi kuɗi a je a gina coci kana musu babu da haka waɗannan malaman yanzu aikin da ke gaban ku farko tukunna irin garin zamfara to dole a ware makaranta in ta kiristoci ce to kai musu ƴaƴansu kawai su karanta har in har ana ganin ya halatta ko kuma akwai damar a kai musu 'ya'yan musulmi su karanta ku tsarin da kuma makarantun ku su kawo nasu ku karantar wallahi malaman addinin musulunci in ba su jagoranci an samu wannan revolution ɗin ba wannan warewar na rantse da Allah kun ci amanan al'umma me yake kawo ka ga babban mutum yanzu a najeriya nan a ciki akwai gwamnan da na samu labari yana kan kujerar gwamna bai sauka ba amma yana cin abinci da hannun hagu suwa suka mai tarbiyya eh Allah ka ji kamala bakar gumi wayancin yan bukun a baya haka yake faɗa ce da karantar da su addini aka yi Ya ce da yanzu waliyan Allah ne haka mala bakar gumi ya faɗa Ya ce da yanzu waliye ne na Allah subhanahu wata'ala to don haka muna faɗawa waɗannan malaman ku ji kun gama wannan aikin yanzu da sunan cewa addini ya yi nasara da sunan cewa an yi nasara to yanzu ga shi nan a jihohin da muke ciki jihohin da casa'in cikin ɗari ko da biyar don na san dai jihar zamfara haka take ko musulmi ne don ba na tsammanin har kansila akwai wata mazaɓa da za a zaɓi wani dan majalisa kan wato kansila wanda ba musulmi ba a zamfara babu to wannan matsalar da na faɗa wannan makarantar da ake magana a nan garin cewa in ba irin su wato place international school ba makarantar da aka ce yarima ya gina ita kaɗai ce za ta iya kafaɗa da kafaɗa wannan makarantar da kiristoci suka gina a jihar zamfara wannan wata irin lalacewa ce wallahi malaman addinin musulunci lokaci ya yayi yadda kuka jagoranci wancan abu da kuma ku fito ku jagoranci duk inda musulmi suke daina kai 'ya'yansu makarantun wa? missionary ku ɗauki kuɗinku ku bayar sannan su ƙarfi da kuɗin kuma su dawo su yaƙi addinin musulunci wallahi malaman musulunci ku shiru akan wannan na rantsi da Allah cin amana Allah da annabi ne shi yasa muke faɗa a garin Zamfara yanzu akwai wannan ƙalubalen. na bincika na samu za ka samu tun daga nursery mafi karanci registration da waye waye sai a ce maka ya fi dubu hamsin idan ka tafi daga primary secondary je ce son abin da ya sama kudin registration na kowane yaro ana karba kimanin wajen kusan naira dubu ɗari da arba'in a nan garin ake yin irin waɗannan al'amura ɗin sannan a nan garin akwai wani guri shana a bacewul kun sani cewa a gurin suna da reshen da hatta shagunan da ke gurin nasa ne amma suwaye ke zauna a gurin an ba su haya musulmi mana wani irin kaskanci ne da lalacewa galibi mafi yawanci za ka samu wanda suke kiristanci a nan garin wallahi ba 'yan nan garin ba ne baki bane zuwa suke amma sun samu damar da har sun mallaki wani abin da musulmi bai mallaka ba me ake ɗauka a bashi haya ake ɗauka a bashi wannan shine kalubalen da muke so malaman musulunci su amsa yanzu kuma da izinin Allah za mu tanana ta wannan magana kuma za mu tanana cewa duk uban da ya ɗauki ɗan shi ya kai makarantar kiristoci na rantse da Allah ya ci amanar Allah da manzon Allah kuma ya ci amanar ta. so nawa ne aka ɗauki yaro aka shi irin waɗannan makarantun ya dawo zai ci abinci a gaban ka ga yana maka trinity Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki kuma wai kawai fa daga ƙarshe menene natijar wai saboda zai iya turanci shikenan fa shikenan zai iya mai zai iya turanci inda turanci shine ilimin ai da China ta zama jahila da Germany ta zama wa ta zama jahila eh da indiya sun zama jahilai da turancin shi ke sa a yi da duk kasar da a duniya ba ta da alaka da turancin da suna cikin jahili amma akwai kasashen da ba su da alaka da turancin kuma baka isa ka ce musu jahilai ba ne. dan turanci yare ne kamar kowane yare yadda ga Hausa ba su da bambanci balma hasali mu yaren larabci ya fi mana kima a gurin mu sama da turanci saboda alakar yaren yaren addinin wannan shine abinda mu muke faɗa a yanzu akan wannan adiyar sannan akwai wata unguwa a nan garin ana ce mata primiyaro kusan unguwar wannan unguwar nawa ana iya cewa casa'in cikin ɗari na mazauna unguwar ba musulmi ba ne kai balma hasali abinda ake na fahimta a unguwar akwai gida kwaya ɗaya da makaranta ta tajwid wanda aka gina a wajen ina ganin a yankin irin ita kaɗai ce wajen mazaunan musulmi akwai cikin gari irin na gusau wanda ba musulmi sun samu damar gina yankin da coci-coci sun fi yawa eh amma kun taba jin an ce an je an kai musu hari ba ku taba ji ba an basu an kyale su su zauna lafiya su yi addinin su eh, a irin wannan gari na gusau. ku ji Allah kun taɓa samun irin wannan a kudancin Najeriya ko a yankunan da aka fi musulmi ƙarfi a ba su dama a ce wannan unguwa ce ta ku ku zo ku gina manya-manyan masallatai da makarantun islamiyya da waye kai nan garin hatta masallacin idin ku na nan garin babba ai yana opposite din coci ne limamin yana kallon kofar coci inda yake kallo yana kallo cross da waye da waye kuma na samu labari masallacin idin ya riga tocin ya riga makabartar ta kafare don me aka bari aka zo aka gina makabarta kusa da masallacin idin musulmi me ya kawo wannan eh a cikin fagari irin na ina so ku fahimci zurfin yadda an riga an ci mu da wani lokaci kawai hayaniya muke zuwa mu yi a kai yanzu wannan abin yana faruwa a cikin garin zamfara garin da aka ce nan aka fara taƙaddimi na shari'ar musulunci to ya kuke tsammanin irin kaduna da ina da ina da ina ne in an tafi bana ba ku ga saboda sun samu dama ma a kano fa akwai wanda yake dan majalisa ne na jiha ne ma ko na tarayya na jiha ba musulmi ba ne wai fa yana so a zaɓe shi a yankin sabon gari da kaji a cikin garin kano fa kuma kana ganin kaman wasa ne in ba su ci nasara ba za su sake kira za su sake gwada za su sake gwada tunda Allah ya riga ya jarrabe mu wato suna ganin cewa ita al'ummar mu, in ji an riga an ba su kuɗi to komai yana iya yiwa to in ba su yi ba yanzu to nan gaba za su sake gwada tunda ai a nan garin ne aka samu wanda ake ce masa shehin malami amma bincike ya nuna mun cewa ba ɗan ɗariƙa ba ne don kada a ce shehi wani ya ɗauka ɗan ɗariƙa ne ya kamata a yi musu adalci an ce min yana da alaƙa da aski da ƙwar'ani zalla ɗan ƙalaƙa to a nan garin zamfara ne aka samu masallacin juma'a an gina an fara sallar juma'a aka siyar wa kiristoci su su kauci yalla an samu wannan kitsin a nan garin ko ba samu ba an samu masallacin juma'a fa an gina har an fara juma'a ciki a samu wani ya zo ya ce wa ya siyar wa da kiristoci masallacin sai coci ba nan garin ne aka samu wannan abu jihar da ake ganin ita ce ta farko a nan aka fara ne shari'ar musulunci a nan wannan yana ciki wannan na san akwai nan ibor sun san gurin a yi akwai ecuador a gurin akwai makarantar su haɗaya kyauta a nan ɓangaren wannan yana ciki saboda haka za ka ga duk suna yin abubuwansu an basu babu tsangwama shawarar da nake bayarwa kamar yadda na faɗa a yanzu lokaci ya yi ya kamata mu san ciwon kanmu kuma mu dinga jin tsoron Allah muna cire hassada da ƙyashi yanzu ku duba irin sakkwato Matthew Hassan Kuka ba ya baro asalinsa ba ɗan garin ba ne ɗan Kaduna ne ya dawo sakwato ya zauna amma yau ko ta fuskar tattalin arziki da kuɗin da yake da shi babu wani malami a jihar sokoto da yake da wannan don na san lokacin da a lokaci ɗaya ya raba keke na fi sama da guda ɗari biyu idan akan naira miliyan ɗaya aka shi wata kalista ba ka gani miliyan ɗaya ta so ɗari biyu kilo zai baka eh to haka fa ake ciki fa saboda haka wallahi wannan abin da muke cin amanar Allah da manzon Allah ne da ƴaƴan da muka haifa ka haifi yaro kana musulmi dan kana musulmi wai ka dauke shi ka je ka wai kiristoci su za su yi mawa dan ka tarbiyya mu ji tsoron Allah musulmin mu da suke giggina makarantu mu dawo ko da ko musulmin yarbawa ne ko kuwa ko da ko wallahi musulmin yarbawa ne ma dama suna cikin mu musulmin koda in yamurai ne muka tabbatar wannan musulmi ne to babu ruwan mu da yaran da yake magana da shi musulmi ne ya zo ya assasa wani abu kuma tare mu karfafe shi ya gane cewa mun karfafa shi ne dan addini ba dan yaran da yake magana ba haka ya kamata a ce mu amma sai shi dan ya zo mana wahayi muka yarda cewa namu ba iya ba wasu ne suka yi suka iya kuɗin to ta yaya za su iya bayan kuɗin da ya kamata ku ba su su inganta aikin kun ɗauka kun je kun kai ma maki Allah ta yaya aikin zai ingantu ai ba zai taɓa ingantuwa ba yanzu jihar katsina bin rigimar nan da ake ku saurari karatuttukan Dr. Musa Ahmad filin sanda ai Dr. Musa Ahmad Musa filin sanda asalinsa mutumin zamfaran nan ne yana zaune a katsina yanzu ku je ku bincika a katsina da ku ga population ɗin wanda ba musulmi ba raguwa yake a kasana ko karuwa yake eh? raguwa yake ko karuwa yake karuwa yake karuwa yake a daidai lokacin da wani malami zai zai nuna maka cewa ga wani abu an yi musulunci ya ci nasara a jihar da yake kuma a daidai lokacin ana bi ta ƙarƙashin ƙasa ana rage adadi na musulmi kuma yana cewa musulunci ya yi wa ya ci gaba to wani irin ci gaba musulunci a jihar da kake ana bi ta ƙarƙashin ƙasa ana kiristantar da mutane kun kasa ɗaukar mataki ku tsayar da abin sannan ku yi amfani ku ku kira wanda ba musulmi ba su shigo musulunci ana rage population ɗin musulmi sannan kuma kuna ci addinin musulunci na ci gaba ta wata hanya ko da haka malamai da shugabanni ya kamata su duba girman Allah akan wannan lamarin da muke magana lokaci yayi aikin mu na addini bai kamata mu mayar da shi ya koma irin na 'yan siyasa ba ya zaman duk abin da za mu sai mun zo mun ɗora shi a kan social media mun san yanzu lalacewa ta kai ga wani wallahi ko 'yan uwansa na danginsa zai rabawa abu su ya tafi da mai kyamara an ɗauki hoton ga 'yan uwansa yana taimaka masa ana sa social media ana cewa to Allah ya saka masa da alheri wannan ɗaya ya albarka bara akwai wanda suka turo mana da kuɗi dala dubu suka ce suna so a sai abinci a raba mutane Shara na sa na ce za mu raba wa mutane abinci amma ba wanda wai don za mu ba shi taimako sai mun zo na haska fuskarsa bidiyon sa ana kakara mai kyamara ana cewa to yanzu me za ka ci dangane da wannan gudunmawa na ce wala ba zan yi ba na ce yanzu ka kaddara inda mamakka ce ko yadda ko wani naka ya shiga cikin matsalar da yana buƙatar gudunmawa a ba shi gudunmawa sana zo sai an haska wa duniya an taimake shi tsakanin ku da Allah akwai cin mutunci ko babu to hatta aikin mu fa na addini haka ya dawo duk wanda za mu taimaka mai sai mun ɗaga wa duniya cewa an taimaki wa Allah cewa in da da fa ni'imma. amma wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa min in ku boye yi aikin a boye a taimaki mutane Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa yafi wadata wushi ya ce kukan kurciya jawabi ne hankali yake gane kuma yanzu jihar da aka ce ta shari'ar musulunci ce jihar da aka ce casa'in biyar cikin ɗari musulmi yanzu za mu ga matakin da malaman cikinta za su ɗauka da mabiya bari mu gani daga nan zuwa shekara mai zuwa 'ya'yan musulmi nawa ne za su ragu a waccan makarantar duk wanda ya ɗauki ɗanshi ya kai irin wa'incan makarantu don su karantar da ɗanshi wallahi ya ci amana ɗan kuma ya ƙarfafa kafirci wannan ita ce magana ta gaskiya haka malaman da suka fito aka yi wancan abin aka gama an gama yanzu ga ƙalubale ku fito ku faɗa a mabiyanku kuma ku ba su umarni ku ce dukkan da ake da wata makaranta da kuka san kiristoci ne suka gina ta ku haramun ne gare ku ku ɗauki ɗaɗinku ku kai sai da suka yadda a yi na su su kawo nasu makarantun musulmi sannan musulmi su kaiwa kaga ana samun kuɗi daga gurinsu don karfafa tattalin arziki kamar yadda suke samu daga amma mu mu ɗauki 'ya'yanmu mu kai musu a ba su kuɗi su karfafa addinin su ba su yadda ba su ɗa ko 'ya'yansu su kawo wannan ai renin wayon ma a fili yake wallahi Allah maɗaukaki sarki ya sa mu dace Allah ya sa mutane sun ji kuma sun fahimci abin da muke faɗa musu akan wannan wannan na baku misali da jiha guda ɗaya ne kusan in ka tafi duk jihohin mu wannan matsalar da za ka samu a fa arewan da aka ce nan ne musulunci dominating in ina kuma a ce ka bar arewacin Najeriya kai kudancin Najeriya a wannan ba wanda zai magana a babu to wannan yana cikin haƙƙin da ya zama wajibi gare mu mu faɗa wa mutane dan ta yi ba mamaki wani yana cikin garin zamfara amma wani abin da nake magana ba bai san shi ba eh suna da yawa ko ka gani ya kai na sani ya kai na sani wannan kuma oho ya rage naka ko kwa yawa Allah ya samu dace eh lokaci ya da mu karanta ku aya ɗaya ne qul qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل Allah ya ce kulka ce musu ya ahlul kitabi ya ku ahlul kitabi hal tanqimuna minna ai ba komai yasa kuke kyaman mu ba illa an amanna billahi sai don kawai mun yi imani da Allah wama unzila ilaina da abin da aka saukar mana na qur'ani wama unzila min qablu da abin da aka saukar gabanin mu na at da injila wa anna aktharakum fasiqun Allah ya ce mafi yawancin ku dama fasikai ne shi yasa kuke kyamar mu saboda mun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala akwai ɗan uwa alaran mamunir jiya mana zaune da daddare wajen ƙarfe sha biyu da rabi sai muka ji alamar jiniya ya ka ce mana wai an je an yi nafin ɗin mata shi kuma an harbe shi an ɗauki ta to ko da zai da safa akwai wata mata da cikin yan uwanta wajen mutum kwanansu saba'in da wani abu an kai kuɗi har su uku amma an rike su an kisa sakin shi yasa muka ce muku nan wallahi tana buƙatar gwamnan da zai zo ku tashi ku yi masa addu'o'i cikin watan ramadana na ce muku yanzu zamfara ba wai ana buƙatar wai kai kuɗi ba ne a'a wannan masifar ana buƙatar allah ya amfani da wani ya tsaye da ita ne eh? yanzu wata mata shekaran jiya a social media na san wasu kun gani a garinmu na kaduna a rigasa da mijin ya gudu ya batta sai da ta kai za ta ɗauki 'yan ƙananan yaranta ta fita ta je bayan gari sai ta kwaɓa bilal laka ta siyar sannan take dawowa cikin gari su samu abin da za su ci lokacin da bidiyon ya bayyana kowa ya tausaya mata a duniya to halin fada matan nan take ciki ita kaɗai wanda aka gani billahi la ilaha illahu wasu 'yan ƙauye da yawa a cikin jihar zamfara ya fi masifar da matan nan take ciki don ita can inda take zaman lafiyar nema ma yasa har take iya fita ta je ta buga balanta dawo to su kuma wasu a nan ɗin yanayin zaman lafiyar ma babu kowannan ɗin ma abin ba za su iya yi ba shi yasa muka ce muku akwai wajibi gare ku na yi wa gwamnan da ke zuwa addu'a cewa wannan nauyi da zai ɗauka ku taya shi addu'a sannan kuma ku ba shi goyon baya wajen Allah ya taimake shi wajen matsalar jahannan mu wallahi jahannan tana fama da rikici da rudani da matsaloli waɗanda suke suna da yawan gasken gaske wasu matsalolin ba yanzu ba ne lokacin faɗa su sau da ba za ka zo zuwa kai ta faɗa matsala ba wani bai san abu da ka faɗa suka tashi hankali shi gani amma dai kowa ya yadda jami'an tsaron kana tattaunawa da su sai ka ga sun ce maka a jihar nan ne za ka ga za su tura yaran su aiki wani ya kashe yara su kamo waɗanda suka yi kisa sai wani babba ya bugo waya sai a ce kirikiri fa wayannan jami'an tsaro ne na gwamnati wani ya ɗauki bindiga ya kashe su yanzu an kamo su sai wani ya bugo waya sai ce lallai sai dai a saki waɗannan ɗan wai an yi sulhu da su kiri-kiri akwai wanda yake faɗa yake cewa akwai wanda ya kamo su da kudinsu wajen naira miliyan biyu tare da su a jikinsu bayan an bugo waya an ce a sake su ba ba wai fa magana ba ce ta a'a hatta kudinsu sai da aka ce su kirga kudinsu su gani nawa ne babu a wannan fajar ba wadatan masifar da ke cikin jihar nan billahi lazi la ilaha illa akwai buƙatar malamai su muku bayani su wanda abin ya shafa su tara malamai su musu da saboda idan mai girma gwamna wanda zai zo saboda mutanen jihar nan kowa ya tabbatar da cewa sun yi ƙoƙari su da matansu abin da kuka yi da ikhlasi wajen kowa ya san cewa ba kuɗi ba ne aka ba ku kuka yi zaɓe kun yi zaɓe ne da niyyar cewa ko allah zai sa ya zama fita ga wannan jihar to bayan kun yi zaben ta kuma ku biyo zaben da addu'a wallahi zai taimaka zai tasiri addu'o'in ko zai sa cewa duk wani mutum da zai zo ya gwamnan nan wanda ba zai zama masa alheri ba Allah ya tunkuɗe masa shi sannan wanda zai zama masa alheri ko bai cikin nan addu'o'in ku za su yi tasiri Allah ya janyo shi sannan muna roƙon Allah Allah ka sa shi ne mutumin da Allah zai yi amfani da shi to da wayannan mutanen da kuke gani a kabira mujrimi haɗin nan to ke yi ba mamaki wallahi suna iya zo komawa mutum kaga ya zama shine sakon ɗan ta'adda ba dai ba mu sami yadda muke so ba to za mu koma sai mun kawo ma gwamnatin wani matsala shi ma kar ya gyara abin don a ce yayi yayi nasara duk ana iya samun wannan to shi yasa kuka ji muna cewa wallahi sai kun taya da addu'a a cikin wannan wata na ramadana Allah ya sa idan zai karɓi gwamnati ya karɓe ta da ƙafar dama na kafa hagu Allah ya masa gyaɗar dogo da ta gajere sama ya'ya kafa Allah ya sa mu dace ayi haƙuri lokaci ma yayi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh